Taron wanda ya haɗa masu ruwa da tsaki daga ɓangarori da dama a faɗin ƙasar ya taɓo batutuwa da ke ciwo al'ummar Najeriya tuwa ƙwarya musamman ta fuskar tsaro da ke zama barazana ga zamantakewa da kuma hanyoyin magance matsalar. Pastor Osari Daniel shi ke zama shugaban ƙungiyar na National Peace and Unity Campaign. It Taron zai uh, taimaka wajen sanya kishin ƙasa a zukatanmu da ƙaunar juna a matsayin 'yan uwa ba abokan gaba ba kuma ba tare da la'akari da inda muka fito ba. Za mu iya haɗa kai kai wajen ciyar da ƙasarmu gaba. Dalilin haka ya sa muka haɗu don wayarwa juna kai. Muna da tabbacin cewa idan ana yawan irin wannan ganawar za a samu matsala a halin da ƙasar ta tsinci kanta a ciki. Alhaji Ibrahim Jega tsohon sakataren gudanarwa ne a babban masallacin Abuja ya ja hankalin 'yan siyasa da su guji nuna son rai da ka iya ta da tarzoma a kwaɗayinsu na son mulki. Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce mu ya halicce mu kabilu daban-daban yankuna daban-daban kuma Allah baya kuskure haka Allah so ya gamu kuma haka muke a zaune duk wanda ke son ya kawo ta balaka ko rashin fahimta ai zai bata lokacin shi ba za ka iya canza abin da Allah tsara ba mugu mugun kwaɗayin mulki da kuma kwaɗayin abin duniya shi ke kawo ana fitinu. A nashi bangaren sanata Yusuf Abubakar Yusuf da ke wakiltar jihar Taraba ta tsakiya a majalisar dattijan Najeriya ya bayyana cewa akwai rashin ilimi da fahimta wajen ɗaura laifi ga wata ƙabila idan rikici ya barke a wani yanki na ƙasa. Mai laifin mutum wannan ba kula ta ne ko ku wannan in ya muri, ino mai laifin su a wanda muri wanda ya tashi daga ƙasar su ko ko da sauransu ino suka tashi suka zo suka zanna arewa you ai kundin tsarin najeriya ta ce kowane dan najeriya yana da dama ya je ko ina ya zanna sannan ya nemi abin da zai ci da shi da iyalinsa kuma muddin ba wai wani tashin hankali zai tayar ba amma a ɗauka you know ai profiling you know a kamar wani da wani wannan duka wato rashin fahimtar zamantakewa ne. Halima Jibrin da ke zama Amira ta kungiyar mata musulmai a Najeriya Form 1 ta yi ƙari da cewa. Ya kamata a zaman mu na 'yan Najeriya mu duba yaya ne za a za a yi maganin rashin aikin matasa. Mun san gwamnati na kokari saboda ni tun da nake zama a 'yar Najeriya ban taba gani inda gwamnati ta kashe kuɗi saboda a kau da talauci kamar wannan gwamnati ba amma kuma me ke faruwa da za a ce talauci na yaduwa musamman a karkara ya kamata gwamnati ta duba wannan su gan ya za a iya taimaka wa al'umma saboda rayuwa ta inganta kuma a samu zaman lafiya da iznilla. Takin taron da ya shine zaman lafiya a Najeriya abu ne mai yiwuwa wanda hakan kuwa shine burin duk wani ɗan Najeriya mai kishin ƙasa. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.